Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda ake cire watermark a Viber video. So wani ya buƙaci a cikin fans dina ne wannan bidiyon saboda na ga zai yi amfani sosai gaskiya. To abin da ake nufi da watermark shine tambari da yake fitowa a ƙasan application da kai amfani da shi wajen editing na bidiyo. So kamar yadda kuka sani a baya na yi yadda za ka cire na Power Director, na yi yadda za ka cire na Kind Master, so wannan raya video shi ma gashi na yi yadda za ka cire na viva video din nan kafin da shiga cikin bidiyo na kai tsaye ina so ku subscribing channel dina sannan ku taba alamar karawa domin kada bidiyo na masu amfani irin waɗannan su ku akwai application da ake amfani da shi wanda muke ce masa Viva Video mod to kamar yadda kuka sani Kind Master shi ma muna da wannan mod din sannan wanda ba mu da mod nan shine power director shi ma kuma na yadda ake cire wannan wata makon a cikin shi to shi ma wannan via video yana da motsin shi yanzu za mu shiga cikin via bidiyo ku ga yanayin yadda tambarin yake a cikin shi bari mu zaɓi bidiyo misali na zaɓi wannan bidiyon to ku duba daga ƙasa za ku ga made with viral video so duk wanda ya ga wannan bidiyon naka ya san daga inda ka je kai editing din shi to don haka ba za a ɗauke ka wani professional editor ba idan kana so shine kar a ga komai a jikin bidiyon ka wannan shine zai sa mutane su tunanin cewa bidiyon ma ba san daga inda kai abin nan din shi ba ina fata mun gane to farko za ka yi on install din wannan application din in kai wani installing za ka shiga akwai application ɗin da muke amfani da shi za ka je ka installing ɗin shi kun gan shi ne shine application ɗin Viva Video mode shi nan za mu installing ɗin shi a madadin wancan ya gama installing za mu shiga cikin shi ake allowing permission bari mu shiga edit video ku gani bari na zaɓi san video da na yi amfani da shi a can ku duba za ku gani kunga wannan shine mod din babu wannan tambarin na babu ina fata kun gane to shi wannan bidiyo wannan mod din application din na sa shi a description na bidiyo na ku je zai kai ku link din inda za ku yi downloading din wannan application din akwai mutane da yawa da suke mun magana akan cewa wai sun duba description na bidiyo na ba su ga link ba wannan ba gaskiya bane ba ku iya duba description na bidiyo ba tsakani da Allah yanda ake duba description na bidiyo na shine ku saurara ku kalla da kyau domin ba na son mutane suna tunanin cewa ko ba na sawa ne ba na yin haka in dai na bidiyo na ce muku akwai application na sashi a description na bidiyo na to tabbas akwai application din ne inda babu ba zan masu gaya muku ba yanda ake duba description na bidiyo shine bari in baku misali zan shiga cikin youtube misali wannan bidiyo. za ka duba description na bidiyon nan cikin sauki ga aro nan daga hannun dama ƙasan bidiyon kun gane ku taɓa wannan aran kun ga aran ya buɗe muku wani abu to ku zo ku duba gashi nan shi wannan bidiyon na yi amfani da wani application wanda gashi nan kai tsaye ga link din nan nan za ka taɓa zai kai ka cikin wannan application din da ake bukata a sauki misali gashi nan zan taɓa link zai kai ne zaɓi chrome zai kai ne application din da na yi wancan bidiyon da shi ina fata kun gane kun ga wannan application din na smart tool pro to shine ne wancan bidiyon da na bada misali yanzu da shi kun gane ko to haka zalika wannan bidiyon da nake yi yanzu in kuka je kuna kallon bidiyon ku taba aran gefen kasan Nvidia kuna taba aran zai bude kasan shi za ku ga wajen application link za ku ga na rubuta Viber video mod application link to kasa sai ku taba link din blin link din zai kawo ku kan application din kawai sai ka soke shi ina fata kun gane ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da wata tambaya ko dai wani ƙarin bayani ko wani abu da ba gane ba still za ka iya min magana a comment section kamar yadda kuka sani zan ba ku amsa cikin gaggawa don ba na ɓata lokaci sai an jima.